Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fata an tashi lafiya. Baba ya ku makeri ne tare da Muhammad Hafiz baban da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na hantsi na yau Litinin 13 ga watan Fabrairu shekarar 2023. a cikin shirin za ku ji cewa wasu 'yan bindiga sun kashe jama'an 'yan sanda guda biyar har da gpo a cikin su a jihar neja muna kuma dauke da shirin zauren matasa da nasara da mai kayan zai gabatar akwai kuma sharhin jaridun najeriya da baban gidan jibrin zai kawo muku amma yanzu sai a gyara zama domin shan kashin farko na labaran duniya jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa muhammad hafiz baballe na sojin amurka ta sanar jiya lahadi cewa an kashe mayakan kungiyar al-shabab sha biyu wani sabon hari ta sama da aka kai a tsakiyar kasar somaliya na sojan amurka a afirka da aka fi sani da africom ta faɗa a cikin wata sanarwa da ta fitar cewa harin na kare kai ne na haɗin gwiwa ya afku ne a ranar goma ga watan fabrairun da ta wuce bisa buƙatar gwamnatin tarayyar somaliya a cewar sanarwar harin ya faru ne a wani yanki mai nisan kilomita 45 kudu maso yammacin garin hobyo mai tashar ruwa a tekun indiya mai tazara kilomita 472 arewa maso gabashin magadishu rundunar africom dai bata fayyace wurin ba amma kafofin yada labaran gwamnatin somaliya sun rawaito cewa lamarin ya faru ne a don layi kusa da garin amara na jihar galmudu gwamnatin somaliya ta ce an kashe 'yan ta'adda 117 a harin na ranar juma'a da ta gabata Kasar Turkiyya tana neman 'yan kwangila 134 da wasu da ake zargin su da yin gine-gine ba bisa ka'ida ba duk da cewa masu aikin ceto sun kwaso gawarwaki daga gine-ginen da suka ruguje bayan girgizar ƙasa guda biyu a makon da ya gabata da ya sanadin kashe mutane sama da 33,000 tare da raunata wasu 92. Ministan Shari'ar Turkiyya Bakir Bazdag ya lashe takobin hukunta duk wanda ya haddasa ruguje dubban gine-gine yayin da girgizar ƙasa ta ranar litinin din da ta gabata ta yi barna a yankunan kudu maso gabashin turkiya da arewacin siriya ya ce an kama mutane uku da suke jiran shari'a zuwa jiya an tsare mutane bakwai da kuma hana wasu bakwai fita daga kasar ko a lokacin da hukumomi ke tantance dalilin da ya sa gine-ginen suka ruguje dubban ma'aikata masu aikin ceto da suka shafe lokaci mai tsawo suna ci gaba da neman waɗanda suka tsira da rayukansu kuma ana samun wasu tsirarun mutane a raye an yi amfani da kyamarori masu ganin ƙarƙashin ƙasa yayin da masu aikin ceto suka buƙaci a yi shiru domin su je duk wasu muryoyin waɗanda suka makale labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ma'aikatar tsaron birtaniya ta faɗa jiya lahadi cewa a cikin makonni biyu da suka gabata mai yiwuwa ne rasha ta fuskanci asarar rayuka mafi yawa tun makon farko da ta mamaye ukraine kusan shekara guda da ta wuce bayanan ma'aikatar ya dogara ne bisa bayanan ukraine cewa rasha ta yi asarar rayuka 824 a rana a cikin makon da ya gabata fiye da sau huɗu a matsakaicin rahoton da aka bayar a watan yuni zuwa yuli ma'aikatar ta ce kididdigar da ta dogara ne a kai mai yiwuwa adadin daidai ne bayanan ukraine ma'aikatar ta ce karuwar waɗanda suka mutu a rasha watakila saboda wasu dalilai da yawa da suka hada da rashin sojoji da aka horar shiryawa da kayayyaki a fagen daga sabbin bayanan leƙen asiri na birtaniya wanda aka wallafa a shafin twitter ya kuma ce ukraine na ci gaba da fuskantar matsin lamba yayin jawabinsa na bidiyo na daren jiya lahadi shugaban ukraine vladimir zelensky ya ya ba da kokarin da ma'aikata ke yi na maido da na'urorin samar da wutar lantarki da jiragen yaƙi marasa matuka da makamai masu linzami na rasha suka kai wa hare-hare a ranar juma'a an ba kaɗan baballe zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan rahotanni daga jihar nejan najeriya na cewa wasu 'yan bindiga sun kashe jami'an 'yan sanda su biyar ciki har da mai mukamin dpo ga dai mustapha nasir batsari daga birnin mina da karin bayani wasu 'yan bindiga sun hallaka jami'an tsaro na 'yan sanda guda biyar a ciki har da mai mukamin dpo a jihar niger nigeria bayanai dai sun nuna cewa lamarin ya faru ne a yankin kafin koro da ke karamar hukumar Fayoko inda rahotanni suka tabbatar da cewa 'yan bindigar sun yi awon gaba da shi wannan babban DPO na karamar hukumar ta Fayokon a lokacin da su waɗannan 'yan bindiga suke kokarin wucewa da wasu shanu da ake kyautata zaton na sata ne amma kuma daga bisani sai suka hallaka waɗannan 'yan sandan suka kuma jefar da gawarwakinsu kamar yadda wannan mazaunin yankin da ya buƙaci a sake sunansa ya yi ƙarin bayani. To yanzu dai muka samu labarin ɗazun cewa Dukiyo an kashe shi amma shi ne gaba ɗaya aka wuce da shi daga baya aka zo aka gawan kuma ba shi kaɗai ba ne yana da yaran shi guda uku suna tare da shi yaran duk an kashe su kuma an gaggawan yaran jiya sai yawa ga gaggawan DPO an duk sassare shi an kwakwale yaran da wasu abubuwa dai amma yanzu dai ga dai an sa dai daga can ma an ɗauko gawan an kawo nan kai ku za a da abin bakin ciki ma inda ka san an ɗauko gawan wani barawa haka ka ɗauko shi a cika a kurukura a kwala a kurukura ma da ganye aka zuwa baya. su waye suka kashe shi to. su yan bandits sun zo ne da shanaye da yawa na mutane da suka sace so hanyar suna da labi ne wuraren can kwakuti za su wuce ta tashi su shiga ta kaduna. to a wani bayani da rundunar 'yan sanda ta jihar niger ta aika wa manema labarai mai dauke da sanya hannun kakakin 'yan sandan dsp wasiu abiodun ta tabbatar da aukuwar lamarin sanarwar ta kara da cewa kwamishinan 'yan sanda na jihar niger cp ogundele ayodeji ya jagoranci wata tawaga ta jami'an tsaro na musamman zuwa wannan yanki gwamnatin jihar niger dai ta ce bata gama samun cikakken bayani ba a kan lamarin in ji sakataren gwamnatin jihar niger alhaji ahmad ibrahim matane abin da ke cikin babu ba ku samu ba amma dai kawo yanzu ba ku da wani bayani ke kenan eh ba wani cikakken bayani ka san ba za ba da bayanin rabi da rabi ba amma gaba ɗaya yanzu mene ne za ku ce ma jama'a game da sha'anin tsaron nan ganin ga abubuwa da sai ƙara tabarbarewa a bai ƙara tabarbarewa ba abin da ka gani ya faru a cikin abubuwa da yawa ne da jama'a su ke karewa in ba don haka ba ma kila da abin ya wuce haka wayannan sun biyo shanu ne kuma ana nana biye da su eh to amma ka san ko yan sa makonni biyu da suka wuce yankin nan na kafin koro an kashe wani babban bishop ko yanzu me kuke yi akan wannan yanki eh kamar da muka bari gwamnati ta tabbatar cewa zaɓe za a yi shi lafiya ba tare da wani abin da kuma duk matakan da ya kamata za a ɗauka sai girma gwamna ya ba da fa'o'yar nan directive wannan hari ga jami'an 'yan sandan da yi na ƙara jefa jama'a cikin zama irin na zulumi a daidai wannan lokaci da ake dab da gudanar da babban zaɓe a najeriya mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a nigeria a da mustapha nasiru batsari ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kai tsaye yanzu ko ga baban da ci gaban labaran duniya ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ta ce shugaba joe biden ya ba da umarnin jiragen yakin amurka su harbo wani abu da ba a tantance ba a kan tafkin huron jiya lahadi sanyin safiyar jiya lahadi jami'an kasashen amurka da kanada sun hana zirga-zirga a sararin samaniya kan tafkin wanda ke kan iyakokin kasashen biyu yayin da aka aiki da jiragen soji domin gano abin ma'aikatar pentagon ta ce an yi imanin cewa abu ɗaya ne da aka gano a montana a ranar asabar wannan dai shine abu na hudu da aka harbo a wannan watan dan majalisar wakilan amurka elisa slotkin wacce ke wakilta gunduma a jihar michigan da ke kusa da inda lamarin ya faru ta wallafa a shafinta na twitter cewa matukan jirgin saman amurka da masu tsaron gaba sun harbo abin slotkin ta wallafa a shafinta na twitter cewa ma'aikatar tsaro ta tuntuɓe ta game da ci gaban jela da amurka ta yi kira ga kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya da ya kada ƙuri'a cikin gaggawa don ba da izinin isar da kayayyakin agaji na majalisar ɗinkin duniya zuwa yankin da 'yan tawaye ke rike da shi a arewa maso yammacin siriya ta hanyar ƙarin tsallaka kan iyaka daga turkiya bayan wata mummunar girgizar ƙasa a makon da ya gabata tun a shekarar 2014 majalisar ɗinkin duniya ta iya kai kayan agaji ga miliyoyin mutane da suke cikin bukata a yankin arewa maso yammacin ƙasar siriya da yaƙi ya ɗaiɗaita ta hanyar turkiyya a ƙarƙashin amincewar kwamitin sulhu a yanzu haka kowace sa'a tana da mahimmanci linda thomas greenfield jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya ta faɗa a cikin wata sanarwa da kamfanin dillancin labarai na reuters mutane da abin ya shafa suna dogara da mu ta ce ba za mu iya kyale su ba dole ne mu kada kuri'a cikin gaggawa kan wani kuduri na yin biyayya ga kiran majalisar ɗinkin duniya da ba da izinin ƙarin shiga ta kan iyaka don isar da kayan agajin jin kai lokaci ya yi don mahanzarta da gaggawa da manufa a gaida baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc da lab.

ce alfiyar ya da su hanyoyin musulunci in za a ka lokaci talaka bayan da alaka ne ba baban yi na yaro ya sha tura shi na samu bakan dama cikin mai yanwa kogi ubangiji ne Allah jamba madalla yanzu kuma ga nasura da ma'il hikaya da shirinmu na gaba zauren matasa. Masu sauraro barkanmu da dawa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke taɓa abubuwan da ke cewa matasan tuwa a kwarya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya haɗa da yaki da jahilci, shan miyagun kwayoyi bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane. sabon shirin zai kawo babin karshe na tattaunawa da matasa kan hanyoyin bakin zare na magance kalubalen tsaro a wasu sassa na jihar sokoto arewa maso yammacin najeriya musamman ma karamar hukumar isa da sabon birni inda wasu matasa da suka bauɗe kan haddasa cikas ga salama hakanan matasan sun taɓo buƙatar matasa su yi lumana a lokacin zaɓe kazalika da buƙatar bawa matasan dama su gwada gwanintarsu a mukamin siyasa matasan sun hada da activist hassan binanci musa yahaya muhammad comrade umar bello da'in ummul da abdullahi abdulaziz muhammad asada aliyu haidar dingyadi bilyamin umar na kasari aminu alhusaini amanawa yakubu abubakar da habiba hakimi matasa ku biyo ne mu shiga zauren. tashi can yana zuwa can ba daɗewa ba yaka yana zuwa yana iya sati biyu bai zo ba to ƙara ma ɗaya da muka kai shi wurin gyaran manyan motoci shi ya dage saboda kullum baban shi ke ɗauka shi da mashin ya kai shi mm. in marece ya yi baban shi in ya dawo kasuwa ya biyo ya ɗauko shi su yi gida amma su wa'yanga saura sun koma cikin banga siyasa kuma cikin muka ɗauko su muka taimaka musu saboda mu jayar da suwa su dogara da kansu saboda idan suna dogara da kansu ta'addanci zai yi zai kauce daga idanun shi hmm, haka ne comrade umar bello da in ya ah, ato ah, a gaskiya ni akwai abubuwa guda biyu da na ganin su an mahita wanda kuma tun asalin harko ya kamata a ce an kula su ban mancewa tun lokacin da ina karami kwarai ko firamare ban gama ba Hula wa ga ina doko hula abokina in babana ya gani da sai ya ce eh, ina ka zo da hullar ga mm-hmm. yace sai ya bincika sai ya bincika ce ka in koma ganin ka in dai ba ni na so ma abu ba to ka in sahi ganin karshiya ya ce ta kai har bayan an haka wani lokaci yana kullum abin da zai ce min wane radda nake ban taɓa jawo rigima an ka ma babana ba ubana nissa wane ya abu kaza kawa Allah ka kai min haka nan ni ko wannan abin ya yi tasiri gare ni kullum ina kokarin rike wannan ya yace kai har yanzu bayan ah, da ni dan kai ni dan girma haka yau ni sallan mangare ba ba gida ba sai ya kira na yake kana yana in ce ina wuri kaza ba yadda za a yi to akwai wannan kulawa da iyaye ya kamata a ce sun ba yan tun karin farko da bawa uban ɗiyan muhimmanci nuna muhimmancin su da da ba su kulawa da ya kamata sannan kuma akwai wani abin da aka cewa an ba jaki ana bugun teki akwai matsalar yau in ka ji an tashi ana kuruwa ilimi ilimi rashin ilimi ka kawo abu kaza ko jawo kaza rashin ilimi wato babban matsalar da muka samu mun baro a asalin ilimin namu wanda muke da shi in musulmi haƙi in kiristan haƙi mun saki karantarwa ta addinin mu gabaki ɗayan mu wanda alhamdulillah matuƙar kana amfani da wannan karantarwa ta addini to insha Allahu wannan abin zai taimaka kwarai wurin ganin cewa an samu saukin al'amarin da ake ciki domin babu addinin da ya yarda a da jinin kowa in musulmi haki in kirista haki kowane iri haki addinin kawai baka dama ka zo da jinin kowa ba to wannan ya maka riko da shi to babban matsalar da aka samu ba wai ina cewa wannan ilimi da muke ciki na zamani yana da abin amma dai wancan a haɗa su su biyu a ba wancan muhimmanci fiye da wanda aka ba wanga muhimmanci to wannan abin zai kawo matsala domin mafi yawan wayanda suke ɗaure ma wannan ta'addancin gindi sun mance da iliminsu sun mance da gobensu duka duniyar ta suna kallo ya za su yi su ji daɗi nan duniya da sauransu to inda kana tunawa da gobenka kai ka san ba ka ɗaure ma a wani gindi ya tafi ya kashe wani don ka san cewa gobe in ka zo za ka samu sakamako wurin Allah to amma matsalar da aka samu yau dai kawai ma ga duniya ma a kallo da sauran a kyale-kyalenta da sauransu wannan shi a babban matsala don haka wayannan ma abubuwan guda biyu ga gani na su ne mafita mai riko da iliminmu na addini sannan mu ma ya shita wannan na zamani da mafi ciki da kuma tarbiyya ta iyaye tun daga farko wannan in aka bi haka insha Allah ina tunanin za a iya samun zaman lahiya da kuma ci gaban wannan kasar samu Allah ya ce mu gaba wato ina Musa ya haya Muhammad na'am ah, musa yahaya muhammad ne su sunana ina muna jin ka musa faɗa mana sharhin ka na karshe a babban zaura eh, sharhi na na karshe ne ah, mu matasa ba abin da ya kamata mu yi face mu yi biyayya ga iyaye mu yi biyayya ga shugabannin mu tashi tsaye mu je makaranta ah, wanda yake su kuma iyaye da shugabanni haƙƙi ne ya rataya a kansu su tarbiyyantar da matasan nan tun muna 'yan kanana a tarbiyyantar da mu su za su ɗora mu a kan hanya nagartacciya su ne za su ɗora mu a kan hanyar da za mu gyara mu saboda shi matashi ko yaushe yana cikin kurciya abu biyu ne yake haɗuwa da shi ga kurciya ga rashin ilimi ko kuma ga kurciya ga ilimi to idan aka samu ilimi ya yawaita da tarbiyya a ciki to sai matashi ya zama productive ma'ana sai ya kasance mai amfani wa kanshi da kuma al'umma da ma kasa baki daya. To saboda haka ni a wannan bangaren nake kira ga gwamnati da iyaye. Aikin su ne wajibi ne gare su su tarbiyyantar da matasa domin su zama nagari. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Muna jin activist Hassan Binanci ne dama shi buɗe mana to zai rufe mana da bayanai. To to. Ka hanyar yana da sako. To to wannan sai muna ji. A sunana Habiba Hakimi. A ah, Habiba kin dawo. Ai ba ne su da juna ma ina kusa. Yawa ba muna na ɗaya ne ga matasa. Shi ne a kowane lokaci a duk inda suka tsinci kansu su daina nuna wariya musamman kuma su ɓangaren su manya haka shugabannin su daina nuna cewa sai 'ya'yansu ko 'yan uwansu a kowa nasu ne. Shi ne kawai kira na ga al'umma musamman ga matasa haka kuma ga shugabanni sannan kuma su cire yin almundahana a ba da yin ayyuka ko kuma gehen tsaro a sa son kai da ko da faɗin rayuwa. Ah. Na Activist. So, masha Allah. Ah, abubuwa guda uku suna ke neman yarda da su akan yan uwana matasa. Na farko uh, shine mu kalli yadda hayakin siyasa ke kadawa a yankunan mu da ma Najeriya baki daya. duba da zangon eh, zaɓe yana gab da shigowa a na shi ne matashi ya kula da wani abu guda duk ɗan siyasar da ya gigita ya bashi a shana domin ya ƙone kansa da iyalansa da yankinsa to gane cewa ba su ne ya kai ba kuma ba al'umma ta yake su ba kuma duk ɗan siyasar da aka kama da irin wannan aƙida to akwai buƙatar cewa a yi dokoki masu tsaurin gaske doka ita ce shekaru arba'in na tura shi ritaya dole wanda zai kawo zai iya sa sauran 'yan siyasa su ɗauki darasi wajen kauce ma tura 'ya'yan mutane wajen bangar siyasa tare da matasan kuma su kauce ma tallar hotunan 'yan siyasa wanda yanzu haka wasu sun ba sa da sana'a yi amma an ba su hotunan 'yan eh, siyasa suna tallar wurare-wurare abu na ƙarshe shine iyaye su kula da 'ya'yansu hayakin siyasa ya wara kaɗawa wanda babban haƙƙin suna wanda ubangiji zai tambaye su gobe kiyama su kula da wannan shugabanninmu na siyasa kuma da na kowane bangare su kauce ma saka siyasa a cikin sha'ani na tsaro ko ilimi ko makamanta haka da fata Allah ta'ala ka ba mu lafiya da zaman lafiya da gama lafiya amin amin mun gode kwarai mu zama lafiya sai wani lokaci mun sake samun dama To mun gode muna godiya. Muna godiya kwarai da gaske. A nan muka kawo ƙarshen wannan zantawa da matasa na Sokoto birnin Shehu. Sai wani lokaci mun samu dama za mu sake shiga Sokoto da wata zantawa. Godiya ga matasan na Sokoto da ƙungiyar ma'abota kafafen labaru ta Najeriya da ta taimaka wajen haɗa shirin. A madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamu Elika da ni shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa sai wani mako. Assalamu alaikum. ta gaida nasiru da ma'ari kaya kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc yanzu ko ga babangida gida da sharhin jaridun najeriya za mu fara sharhin jaridar ne da jaridar disney daya daga cikin manyan labaran tana cewa majalisar tsaffin shugabanni da gwamnoni na tarayyar najeriya sun yi kira ga babban bankin najeriya da ta kara sabbin kudade da take bugawa ko kuma ta saki tsaffin kudaden da ta karba daga jama'a domin kawo karshen wahalun da jama'ar najeriya ke fuskanta sakamakon matakin da babban bankin kasar cbn ta dauka na sauya fasalin wasu kudade na najeriya a karshen wani taro da ya samu halartar shugaban shugaban kasa muhammadu buhari da tsohon shugaban najeriya janar yakubu gawa da tsohon shugaban mulkin sojan najeriya janar abdulsalam abubakar da dr goodluck ebele jonathan da janar olusegun obasanjo dukkaninsu sun yi amannan cewa akwai buƙatar yin sauyi a tsarin kudaden najeriya sai dai kuma wahalun da 'yan najeriya ke fuskanta ya fi gaban misali sai kuma jaridar leadership ɗaya daga cikin manyan labaranta na da saba ne dangane da sabbin kararraki da wasu jihohi a tarayyar najeriya suka kai gwamnatin tarayya da kuma babban bankin najeriya bayan jihohin kaduna da zamfara da kogi da tun da farko su kai wannan kara na neman dakatar da soya kudaden da kuma kara wa'adi har layo gwamnatocin jihohin kano da ondo da jihar naija dukkanin sun shigar da sabbin kararraki a gaban kotun kolin najeriya inda suke neman a dakatar da shirin ko kuma a kara wa'adi domin kawo karshen wahalhalun jama'a yanzu haka ke fuskanta sakamakon matakin da gwamnatin najeriya ta dauka na sauya A fasalin kudaden kasa sai kuma jaridar daily trust daya daga cikin manyan labaranta da cewa ɗaruruwan 'yan bindiga ne da suka kai hari wasu ƙauyuka da ke karamar hukumar faikoro da gurara suka yi sanadiyar mutuwar dpo karamar hukumar faiko mai suna muktari sabiu 'yan bindiga sun kai hari kan jami'an 'yan sanda ne a lokacin da suka nemi su kai doki bayan da suka samu labarin cewa dubban 'yan bindigan ne ke neman kai hari a wasu ƙauyuka da ke ƙananan hukumomin da ke jihar naija lokacin dauki ba dadin ne dai yan bindigan suka kashe wannan baturen dan sanda tare kuma da wasu yan sandan akalla guda uku matafiya dai da dama da ke kan hanyar su ta mina zuwa abuja ko abuja zuwa mina sun dakatar da tafiye-tafiyen nasu sakamakon labarin da suka samu cewa yan bindiga sun mame wannan hanya inda suke kai hari a wasu ƙauyuka da ke ƙananan hukumomin na gurara da kuma faikoro a jihar Niger. Sai kuma jaridar Tribune daya daga cikin manyan labaran tana na cewa shugaban hukumar zaben na Najeriya INEC Profesa Mahmud Yakubu ya sha alwashin cewa hukumar za ta yi aiki da malaman jami'o'i domin samun nasara a zaben da za a gudanar mai zuwa. Sai dai kuma shugaban hukumar zaben ya bayyana cewa hukumar ba za ta yi amfani da malaman da ke marawa daya daga cikin jam'iyyun siyasan Najeriya baya ba. karshen sharhin jaridun kenan a huta lafiya. To madalla da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. na sojin amurka ta sanar jiya lahadi cewa an kashe mayakan kungiyar al-shabab sha biyu wani sabon hari ta sama da aka kai a tsakiyar kasar somaliya na sojan amurka a afirka da aka fi sani da africom ta faɗa a cikin wata sanarwa da ta fitar cewa harin na kare kai ne na haɗin gwiwa ya afku ne a ranar goma ga watan fabrairun da ta wuce bisa buƙatar gwamnatin tarayyar somaliya a cewar sanarwar harin ya faru ne a wani yanki mai nisan kilomita 45 kudu maso yammacin garin Hobyo mai tashar ruwa a tekun Indiya. To masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan hantsin. Idan Allah ya kai mu a shirinmu na la'asariya za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Solomon Abu da ya shirya ya bada umarni da ban injiniyan mu na wannan hantsin. Baba ku makirri ne daga nan birnin Washington DC nake muku fatan alkhairi. Wassalam.